Assalamu alaikum. Wa ka Allah eh, ne. na samu wanda zai ma Kai kuɗi na a garan cikin gida. Eh. Sabida ka san mu mutanen ƙauye eh. ba mai dana mutum kai su banki ba. Kura 'yan ah. sunna sunna mi a shawara. To bari ɗawa magana guda. Wayan ga dai kuɗi da ka ajiye cikin gida mafi a'ala. wallahi ka ɗauke su ka kai ka raba masallatai ko ka ba matasan ku da zaune gari ban za su ware sana'a ko nan ma ka ci wani kila Allah shiga ta masu abubuwa a'a wallahi da in bashe su gwara ita ajiyar su harar da an ka to aka karɓe su Tau, ashe ku kana cikin bakin ciki bari in waɗawa magana guda eh. su yanga kuɗi billahi zai ba a tuwa canje sai dai kusa su canji kuma ina roƙon Allah da duk wanda ya aje wa'anga kuɗi gida biyu ci ubangiji Allah shi aiko musu a kai ni na ji daɗin canjin kuɗin ka saboda in ba ka ci ɗiyan ka ba su ci gara ta ci wallahi tallahi in ba ka iya zuwa ka yi sadaka da su kuɗin nan ka ba mutane wallahi kana cikin kunci kuma mahaukaci za ka zama ka ji abin da ka faɗi so a ah, bari waɗa ma ni shawara ta kenan saboda haka da ka bai da kakka bai ubangiji Allah duk wanda bai cin su Allah ya sa su zama gara kuma kada Allah ya sa a karɓe su kuma kana kai sai an bincike ka ka sai ka dawo mun shashashe mahaukaci to Allah ji eh? idan an ka iya ba ku ɗauka shawara shin tsaya mi a shawara yanzu alhaji shawara guda zan baka ka babbake su wallahi ka babbake su wayo sarki gani na zo sarkin kwamitin argungu si zamani a youtube channel in gana ta nishaɗi je ka kalla